اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه جو شادي جوة أكوة الربيع الأول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو أيد تاريخ أربعين دقوق الله tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da mudafaka a duniya da lahira don sarkin sunayensa. Tudo muna cikin a amalul kulo shafi ɗari uku da talatin da shida. Ba matashiya inda za mu tashi a tsara ubayin nafsil Inna. al'ammara artabu sai tsakanin rai mai tsarkiya wacce ake da yakini za ta shiga aljanna da kuma artabu a tsakanin rai kan gayariya al'amara wacce take ita ce ke janyo hanyar tafiya wuta kuma ita ce za ka je wuta wannan rayuka guda biyu kamar yadda aka sani suna nan suna karafkiya suna artabo a tsakanin ɗan wannan mutuma inna tana so ta zama ta nutsu ta kaɗaita bin manzon Allah ta kaɗaita ɗa'a ga Allah hankalinka ya koma bin lahira waccar kuwa tana na fitinanniya karkatacciya guguwa, matuciya maciyar amana mara mutunci ita kuma tana nan ta ke ta bar alhakar ta haɗa kai da shaidan kuma a kai da shaidan duka idan an yawan mata wa'azi an mata wa'azi an matsa mata an hana mata saka sai lafi shikenan mutuma ina ta samu karfi a jikin mutum ta ci gaba da kara kaina da aiki da menene in ta taɓo shi yin ta famfo in ta zaburo ta hauro shikenan sai ta da wannan mutuma ina al'amura sai da mutum ya mutu haka kuma bata bata babu bata su bata san janye ba bata san gaji ba sai eh, kamar da yadda kafin shekan baya gajiya haka take ita ma bata gajiya duk abin da mutum ya shirya ita ta zo sa bata kamar dai yadda kuka gani shaidan tsakaninsa da mumini a kullum ya lallaɓe shi ya lallaɓe shi har ya cafke shi idan ya tuke shi masu talasta guda ɗaya ce ita ce ya koma ga Allah ya tubar wa Allah ya tuna abin da ya yi na dama ya yi wane ne ya yi kuka daga nan gaba da Allah sai ce to duk abin da kai an ya sai ba shaiɗan ya fi zuma yanzu mun yi aikin banza kenan a koma ba ya fi dare haka rayuwar mutum mana sai dai ka ga ka shiga lafiya sai ka shiga kabari tukuna wannan artabu zai taimaka min don shaidan ɗinnan nan fa dole mu ta san masa shakfiyar nan ta shaidan dole a ta san mata yaƙi da ita faɗa da ita kusan duka abubuwa inda suka taɓa kai ta shaidan ne yanzu ga darasin ina ga darasin bai da bukatan wani dogon misali faɗa dai ne a tsakanin mutuma inna da فالنفس المطمئنة والملك وجنده من الإيمان يتقبلان من النفس المطمئنة التوحيد والإحسان والبر والتقوى والصبر والتوكل والتوبة والإنابة Wan ikimanda ala lahi ruwa kafaran amali wani iska idan dalilin mafi maɓaɗaku. Ya lalata lana. Na haifar haza Wani daftarin hufi kulobina. Ina ma a ke son na da ya taru a wannan? Rai, n yi da mala'ika. daga cikin mala'ikun Allah da kan turo wa junduhu da rundunonin mala'ikan min al-imani sayatunan rai da mala'ika ya kasa biyani suna turfafa wa rai mina suna turfafa mina nafsi da mutuma'inna a tauhida ko suna bayar da tauhidi suna haifar da kaɗai ta Allah da gare mutuma'inna da mala'ika da runduwansa na imanin tun da ya kasa biyani dole guda biyu ne ko waye da waye malak da junduhu da al-imani ko mala'ika da runduwansa na imani ya kasa biyani suna haifarwa suna haifarwa daga rai mutuma inna at-tauhida ko suke bawa rai kadai ta Allah domin mala'ika da yana nuna mutum kai ba ka kowa sai Allah imani na da tabbatarwa da mutum babu fa komai sai Allah wal ihsana suna da mutum kyautatawa a kullum aka ce ihsani ka daina ɗaukar ta kyautatawa ka ɗauke ta da ma'ananta istilahi gyara tsakanin mutum da Allah mutum ya gyara tsakaninsa da halittun Allah kila na sai an gama halittun Allah farawa dawa tun daga iyayensa har zuwa dabbobi halittun na Allah biyu kenan ku na uku gyara sana'a duk sana'an da kake so ka tsaya ka yi ta kadan ba za ka mutu ba abada. wannan ba neman kuɗin zallan za ka sa ba yi ne abin da kake sai da mutane ya zama amintacce yau ko kowa ne za ka yi ko ko kake yi na sayarwa ya kamata ka yi mai kyau sana'an ko da zo kake ya waje ka yi mai kyau da an ce ma ko da ko kamar la ta hila a'a mai kasuwanci ne ke ko da gomin tabi sana'a kake ka tsera ka ba ka yi ne ka ba ya kamata kira ka a matsayin ka na musulmi kira ka tafi ta kowa kyau tun da za ka fi kuma wannan bin tare da gaske sai tsinke kake ka yi tsinkin da ya fi duk tsinke a kai kanta da zai yi ka fi kowa iya tsinke kuma ɗinkin ka ba baya ba sai dai ya ninku wajen kyau da yawa wannan ba abin da zai baka wannan ko nafsul mutaba inna bayan da ah, ya amara da mala'ika da rundunarsa na imani su ke ba mutum wannan to kaga aka samu tauhidi kaga tauhidi a isa sai an ce maka ɗaya biyu uku da shi ba ka san kacce ne da iyaka tun da ka gana za a samu rubutiya ba a magana kacce ne da gangan kalogiya ga shi nan kusa ce kuce ba ta da ƙarshe kuma asma'u wa sifatu wata ce kuce ba ta da ƙarshe wanda ya samu tawhidi zai iya insani wasanni. amma wanda bai da tauhidi zai wahala ya yi ihsani tauhidi ne zai sa kai insani don duk mara tauhidi in an bibiya mana da dama mutane da gaba rashin tauhidi na shi ke haifar da abubuwa tunda ka san Allah na ganin ka ka san Allah na jin ka ka san Allah na kallon ka ka san Allah na abin da ka yau so za ka aikata abin da za a ce don ne in ku aikatawa ka aikata da kuskure to za ka dago kana ta neman Allah gafara kana ta neman wanda ka yi wa gafara ya yafe maka. to kai da in yi zauna ko zai yi insani zai iya gyara sa da Allah don ya san Allah in ba ta yi da zai hana mutum isa ba in ba ta yi da menene ke hana ma kai cin kowa ka ga fensir ka ɗauka ba ta fensir za ka yi zai ka gaji na arahani kasar da dala miliyan ɗaya a laida ka duba ka ce yanzu ne wannan kuɗi hankalin sa a ke ni ko ne wannan kuɗi ya zan yi in faranta masa ran da Allah zai yi gafara ne kuma don kada ka sake ka je ka daga kuɗin a halin wani ka tsaya ka dinga binciken mai kuɗin da. ka dinga neman inda mai kuɗin nan yake har ka samu martabar da za ka dace wannan dala miliyan ɗaya ɗin nan ta yawar ta mutumin nan da dalilai sun tabbata Allah ya gafarta bala ko hajiya ga ta ɗinki da kika yar ɗin da kike magana daga nan ka karbi komai ko da ta ce ɗan nan ɗauki ko da dubu ɗari kan ga dubu ɗari ɗaya ta goma ce na gode in ina son kuɗi ba gaba ɗaya ga kake wannan na ɗaukar maki ko na ɗaukar maka wannan kuɗi ne ina son Allah mahalicci na mahaliccinka ya ga abin da bai ya ba mai aljanna amma kai ba zan gaya maka wannan ba kai ba maka kasa a ba ka hukuri wannan ka bar shi a ranka tsakaninka da Allah me zai baka wannan ihsani sai dai kai zai bi tauhidi kuma da tauhidin nan ne kadai za a iya gyara abubuwan da suka tabule ana mu koma ga Allah mu koma ga Allah abubuwa sun kwaɗe sai mun koma ga Allah sai mun koma ga Allah sai kai mun koma ga Allah amma ba alama aiki Me alamar mun koma ga Allah mun fara gaskiya mun daina ƙarya mun bar gaba mun daina sata ko da ba ta da ba gaba ɗaya an rage muku da mun ta sai ɗan ƙaru da ba za a rafa ba tun da ƙarayi zai wala a rasa kuɗin ya gaba sai a ce an kaza da an rasa ƙarayi to dai to wannan yana wani daga Allah kamar yadda ya kuma kafin kuma ɗan Abdulaziz. yi ne zai ba mutum wannan. amma a ja fa muku da kuma su ba kuke ce a yi muku ku da da fata daga yau za a yi muku makaranta za a gina muku jami'o'i za a kai ku kasar waje kuma ku je ku yi karatu kaman kowa za a ɗauke ku a aikin gwamnati za a kawo muku ruwa za a kawo muku kaza wannan bai hana su sata eh sai ba fa ba zai ƙara sai da ƙarshe za su fara biya ku ai naka abu namu muna da gida a kuloti ɗaya na gudurin kai ko naka kuloti a talibi da mu yanta ma. Eh? Mu ba mu da kuɗi a je kai kuma sun muna da labari kana da kuɗi ka ta kasan waje kana da bankin ka kana kaza motar ka da iri kaza da mu yadda ba sai dai ai mana irin motar ka. Sai babu wannan kuɗin. A Najeriya gaba ɗaya babu nan kuɗin da za a ce kowa sai an bayar da shi haka ba ma zai yi ba ko mutanen ma amurka na yi tawakka amma ka rabu da su ko a yi ba ko ka a yi ma duk ɗaya Allah ya riga ya yi maka sai Allah bai ma ba ya ba ka lafiya ya ba ka ido ya ba ka iska ya ba ka jin daɗin ba ba yadda shugaban ƙasa ke ji kila ka fi jin daɗi. ya riga ya karfin babba ne ya kacin mota mota kwaikin babba ne amma a cikin rayuwar jikinka wanda ya samu wata kwana a masallaci ne ya dunkule barbaccinsa da wanda ya kwana a wannan hotel ne ya girma ban sani ba a nan gari to ko da daga manya-manya ko ba da sabi Gobe hmm? ne babba wanda ita na jin daɗi. In ba eh? hotel. wanda ya a sabincin hotel. Wanda nan zan yi dunkula yi bakin tsaye sai aka ce a salatu ya yi a Ya tafi ne ne ɗaya da kai ne ne su ɗan ƙasar da guda ci sai ya kuke. kila ma wannan ya fi kwanciyar hankali domin wanda ya fitar daga wancan wancan fatal in ya ga shi yana kallon sa kada ko ya zo zai kama shi ne duk wanda ya ɗauki mutum wurin kuɗi amma nan hankalin ka kwance illa ya ka kafa da noma tsaron ka fage don kan kafa da gomin kanya zai fi kai da da kai ba ba gida ba ne ba duk da kayan kyau. ba abin da ya fi irin bin Allah ba abin da ya kawo ne zuwa irin bin Allah mu gani da mutuma inna ka ita ce ma'ana ainihin mala'ika da rundunan imani na haifarwa rai mutuma inna a tauhida المفهوم بعده الإحسان بدون wa kalmomin روى ma'ana. walbarra barra da kyautatawa duk zan mutum albar mai da'a ga iyaye da'a ga Allah da'a ga manzon Allah da'a da'a da'a درء سبعة كبين المشرق والمغرب لأن الإنسان يكون ذرية سلام الدين لأن هناك إسلام وهناك الإيمان وهناك الإحسان هذا مراتب مرتبة الأخيرة هو الإنسان هذا الإنسان يجري بين العبد وبين الله ويجري بين العبد وبين عباده ويجري بين العبد وصناعته ومعاملاته هذا هو أما البر الإنسان للإنسانية أن ترسم للإنسان تطعمه وتساعده آه، وتفرد كربه وتفعل كذا هذا جزء من الإنسان ذاك الإنسان أوسع وأشمل وأكمل أظن واضح ما شاء الله هناك فرق بينهما لكن الكلمات متقاربة متقاربة اذا التفسير لو سئلت الإنسان وقال ما ما اعرف الانسان تقوله البر لكن تفسير بالجزء يزداد تفسير بالكامل هذا هو وهناك شيء التقوى أقدم التقوى إيه ملاك ذلك كنا tsoron الله shi wannan mala'ika da rumfansa na imani suna ba wa mutum takawa sai ka je kusan yara sun haddace kalma ma ba su san ta ba kace Allah ka ba mu takawa hmm, Allah ka ba mu takawa to amin in kace Allah ka ba mu takawa da sai ce amin amma da za ka tambaye me ya takawa na ce da ke saka yi a kan irin wa'annan kalmomi ba tsayawa a san tantance ma'anar su bai ba da fa'ida a karantawa mutum bai karanta ba bai jika su ba suka jika ya dafa su suka da ku ya share mun takawa ma'ana dacewa da duk abin da Allah yake so da dacewa da duk abin da Allah yake ce shi ne takawa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dandanan duka wa'annan kana iya samun su akwai sauran wani akaba wasu ba da haƙuri don da mutumin da zai ɗauki kalman tauhidi kalman isani kalman birru kalman takawa ya aiki da su sai an cuta da shi Allah sai ya samu cuta ko a gidan sai ya samu matsala a danginsa family ɗinsa sai ya samu matsala tsakaninsa da 'yan anguwa sai ya samu matsala tsakaninsa da ƙabilarsa sai an samu matsala eh, lawan kamar sai an rasa inda zai rayu to a ƙarshe dole mai zai biyo baya ƙarshen ta ya gudu daga wuri aka ce a ya yi sabar ya turke kansa akan wannan wuyan ya turke kansa akan wannan fitinan. ya turke kansa akan wannan tsangwaman kada ya damu da abin da zai bayan mutuwa ya tsaya ya yi su da Allah kawai abin da yake zama a duniya gaba ɗaya Allah ya yarda da shi amma ba yau ka yarda da shi ba ko ka yarda da shi ko ka yarda da shi wannan duk ɗaya a gare shi ya tara rayuwarsa ya tara ƙarfinsa ina neman yarda Allah don haka ya haƙura da duk abin da zai same shi a kan wannan hanya ta bin Allah duk da shi ma sabaru yana zama kashe uku haƙuri kan bakan bin Allah haƙuri akan ce sabon Allah da an haƙura don sabon Allah ba wanda zai ga so yana da daɗi jibrilu ma ya da Allah Allah ba shi ya da labarin aljanna an kewaye ta da almakari wuta ce aka kewaye ta da kyale-kyale da kayan sha'awa wanda da yi ya kalli aljanna kafin a yi mata iyaka yi ji babu ɗan adam da zai ji labarin aljanna ko zai mutu da shiga aljannan nan amma da aka kewaye ta da almakari zai ya kalla ya ce Allah aljannan nan da ya ɗan ya shige ta ya yi wuta ya gama sifar da take cikin wuta ya ce babu wani bangarki da za a ba su labarin wutan nan sai ya buge ta. Da aka zagaye ta da kayan kile-kile kayan sha'awa da za ka koyi su zai wahala a samu wanda bare shi bauta ba. A kaga tana sai an yi haƙuri kan bin Allah ba. Ba akwai almakarihu a ciki. sai an yi haƙuri a kan barin sabon Allah da sabon Allah na akwai nau'in burgewa a ciki. To, waye zai ba mutum sadaro almalaku wa jadduhu min al-imani Wata tawakkula da kuma dogaro da Allah. Mutum ya kama Allah. Ko ne ruwa kan da ka dogara da babanka. Kada ka dogara da mamanka. kada ka dogara da wani attajiri daga cikin attajiran danginku kada ka dogara da wani da sarace daga cikin sarakunan danginku kakka dogara da shugaban ƙasa ko gwamna ko sanata ko wane ne duk waɗannan ka taka taka aje su da Allah ya kaddaro maka shi zai samu Abin da Allah bai kaddaro maka ba ba zai samu ba ko ya samu ta hanyar wata da ce ta hanyar halaka ne ka tsaya inda Allah ya tsayar da kai ran da Allah ya motsa ka kai gaba za ka gaba in ku Allah ya ajiye ka iyana, ka nemi yadda Allah da matsayin ka duniyar ba wurin zama ne ba kun fi duniya ka annaka gabe ko adur ka dauki haka ya ishe ka in kuma yanzu muna maraike kada ka yi da sangarin garin zai waye da shi in ka gari ya waye kada ka yi zaton a rana za ta faɗi kana nan bar gani kana yanzu lafiya ɗan inda ike maka ciwo bai taka kara ya karya ba ba mamaki wani ciwo zai jikto kafin nan haka da haka ka da kai in karɓe hankala ka kama Allah tsaye shi ne sai zai fi da kai duk wanda kake ganin barkin da kamala in Allah ya da hanta ya kashi jaraba ka sai ka ka kama wannan ya tutale ka takke wannan ya rushe ka kama wancan ka tadda shi a kan kwafi ka samu wannan ka tsara tsakanin da wani ba shi ba dama an samu ba aikin banza dama Allah ka kama kai sai Allah ya baka abu kai ta sai ya baka abu kana kallo ta ina abun zai kullo ta ina abun zai kullo in na kuɗi ne kana tara kuɗin haye in na mene ne kana tara in na wane ne kana kwakwasa ga Allah ya damfa ma shi a hannunka wata inda kake tarawa a san babu dole ka ɗauki a babu amma ka kama Allah kawai wata kalmomi ne sun yawa Idris wannan masu kama da juna masu sauƙin fassara masu ya ganewa don wai tun nan kowanne yan ba zai karanta da kalmar da ya fassara su sai da masa ba ma nan. ko yin yaran nan na ya kama ka san tawakkali ke na sani mana ka dogara da Allah ka dogara da Allah to amma kuma ina mai dogaro da Allah sai ka gama galarinka ka gawa ne ka gawa ne ka gawa ne duk abin ya gagara daga nan zaka ce kai to na dogaro da Allah hmm? a kuma shi ne aikin Muhammadu Sani a amalin kulobi akwai wahala kuma shi ne addini duk addini idan kana addini ba a amalin kulobi ba addini ba addini in ba da ikhlasi ya zama duk kwararru wannan da muka yi muka je muka da yan ba a shara da gaba da mu da lada wannan ne ya yi banza sai ya yi banza Ina da bukatar ikhlasi ikhlasi neman yadda Allah da abada da kan ba ka taimaka ko da wahala da ta tashi a banza wannan matsayi ce da zai da na ba wa tauba da komawa da Allah tuba bida wurin Allah ya waje da mutum ka san kafin Allah ka dawo tunda kada ka daga in an ce masa ka tubar wa Allah ba na kasa ne don inji ne har ka taubar ka baka kafin a nan na bar Allah ya zama ta fi ƙarfin zuciyarka za ka iya danne zai ka ce fi ƙarfin ran nan wannan abin da Allah ba wai abin da ka aikata ba ya kama da masa dalili Wani kuma na da wata zahira yanzu ba ni wale a cikin mu ko akwai eh ba ni wale a cikin mu abin da ka ce ka aka ce a'a ba ka kula ba ne ba ka ba nake nufi to ya aka yi da ta ha ai ba ka ba kai ba ai ma an yi kokari ai ma ba haka ne ba duk abin da ya tafi a cikin mu nan kowa da in da ba ɗaya ne aka taso mana ce ga kun ba ku da kaza kun kasa kaza sai mun kada kan mun ai mu da kake ne muna kaza ma sai muna kaza ma ya an kaza ka maka kasa ba in kai kada ka tafi ka da laifi aka ce maka ga kaza ga kaza ba ka taɓa yadda ka yi sai ka kare kanka kuma tsakaninka da Allah ka kare kanka ne wannan musiba ce Allah bai son mai kare kansa irin yadda yake so mai karɓar laifinsa. Allah na son ka yi laifi ka karɓi laifinsa. Wani matattar misali, ba yanzu ana hana hawa mashin ba. Aka ga ko da ba zai ana tafiya wajen rage ana ana rage ya rage an rage ba ya rage wani hanya kan hanya shi ke da sai ce mala saukar da 'yan sanda can sai yanzu ma kana hannun su. Yanzu ba kana hannunsu yanzu ɗan ka gudu mu shi ga ba ka doka mu je wurin su kawai sai ce ta shi nan mu je aka ce kai da ka san an hana hawa shi mai kai na asali mai ita ka hawa ce kaddara sai yanzu ya kake so a yi sai a yi haƙuri sai aka ce to a dubu goma ce ban da su sai banza da shi sannan zai ce ɗauka abin da ke ka ko ta gaba ne abin da ke ka ina ya fito da yar hansa da dubu ɗaya ko da ɗari biyar ne shi ke tuka dubu ɗaya da ɗari biyar kuma me kake tsammani da juyawa ya fito da gudu ko kuma kyami ba sani ba ban sani ba ka san ko zan a daɗe ana ja ɗan adam ma ka an sare sun ka ta san an hana hawa mashi nan to ya aka yi karatu to kan da baka wahalar da mu ba shi kenan kawo karatu to wannan ba ina nufin abu da aka yi daidai da duk abu da suka rane ba to me yayi tsammanin ka ubangijin ka kai masa laifi ka ce baka yi ba shi ke son ka auna eh ya ce ka yi ba ka ƙi sannan kuma ka kai kai baka ma yi ba kai abin da yi daidai shi da san ba ka ji daɗin karon da Allah ba misalin duniya misalin lahira illa da masalul ala hukuncin Allah ya fi girma daga na dan adam wato in an ce a tauba ka amsa laifin ka ka dawo Allah na saki na baka to ba na ce na dawo ina neman kai afuwa ka hana ƙarya Allah na yi ƙaryar nan lokaci tare domin yawa ne, ga abin da na gaya maka kuma abin da ya ina ba daidai ba ne ba Allah na dawo ina neman afuwar ba in ka ya ce nan zan je nemi afuwar shi ba ya kaɗai ba kowa ya san na san laifin da nake kai ma ka san shi da kake ke. makin kin shi da kike gaba ɗayan da laifin da muka yi wajen ba mu da rabo don mai rabo ya san yayi kaza gaba ɗaya gida guda mu koma ga Allah a dunkule mu koma ga Allah to shine abin da ke da wannan mala'ika da jundul jundul malaki min al-imani Allah na murna da mutumin da ya tuba sama da murnan da yadda abu ya same shi. Na ga Bashir ya zo yana ina min murna ya je gona da je gona inda ya zauna nan yadda makullin mota sa. Ya nan haka ya duba mota ya tsoro ya shiga nan ya fita nan ya je nan ya dawo a takaice dai aka fara zuwa ga wurin masu makulli da jabu da menene aka tsadance da gan kullum ya ta sama dubu talatin eh kuma gona na je inda zan yi da makullin a wurin sai na manta ban masa wazi ba to amma yanzu da ina wurin karatu ya zama to kaga Allah ya fi murna da tubanka sama da yadda kake murna ga samun makullinka da kai in ba shi zauna nan ya da mu kudai da kyawun sa kaga maganar tsarin sha da aka yi maganar ba da haƙuri da aka yi maganar za a taimaka masa an rage ka ba ma duk ta tashi zan san ka yi kun ban san ka za Allah ya ba makulli nan ba to Allah na san mutumin da kare ya dawo ina inaba Allah na san mutumin da ya mayar da lamuransa ga Allah kusan tauba da inaba ina ba ta zama kamar duru ne da ihsanu kaga tauba gaba ɗaya laifin ne za ka bi guda guda kana tuba kana koma ga Allah ba magana ka ce Allah masu laifi ne mun tuba wannan magana banza ne Allah mu laifi nake na tuba malan ka bi laifin ka guda guda kana barin su kana komawa ka gyara tsakaninka da Allah in ku ba ka fuka ce ka da kanka Eh, wannan wayanka ba zai kare a komai ba sai a kanka hmm. eh. in dai ya bai shi zai iya sai ina da kama da wahala tun da laifi goma daban-daban ka iya barin su lokaci guda yana da wuya sai dai guda-guda zai iya yi in kila ko a wuri ɗaya suke misalin wani aiki mutum yake a cikin aiki na yana laifi kaza ina laifi kaza ina laifi kaza ina na kafa kaza ina na kafa kaza har ya kirga guda goma a wuri guda da yake daga yau gaskiya zan yi kuma ya kama gaskiya zai iya koyuwa a amma yana da wahala laifi daban-daban tun da ai bai ba ai bai cika ba a tantance bai cika ba da wannan ne ne kowanne sharaɗin ba na damu a dama fata tarkul ma'asiyati kaga ai bai batta bai tarkul ma'asiyati ba amma ya tsakko shi wannan a laifi a yi jan ruwa ya same shi wannan laifi a yin shiga mota ya same shi wancan laifi a gona sa ya same shi wannan laifi a makaranta yake aikata shi wannan laifi a wuri kaza ita ana gaba ɗaya ce gaba ɗaya ta sanya da wala dole kuma yanzu ya masa tunansa daban wanda ka zo ai abun yana da mahimmancin gaske ba ya gani ko shari'a ce an bi kes ya za a ɗauka ai tabi ai tabi ai tabi ai tabi ko da kai ka gaji ka ce na fara ma ni ne na laifi kawai kai da shi na an gama wannan to ka san ko ba za a ɗauka wannan ka ce shi ma ni ne ba sai dai hukuncin kisa aka yanke ma na riga yanke ma hukuncin kisa sai ka kama da shi ko da eh. an riga yanke hukuncin na riga na yake sai kama da shi ma ke na da shi tabun da shi kuma kai masa fata ke yayi ne masa fata kafin in kashe kai masa kaza ma ce jin ne masa tunda dai ka san ka riga ka yi kisa kai kashe ka za a yi to yake nan kuma ma ba ma ka yadda amma har akwai wanda za ka aiki sai kane ne da za ka fita bal ina ba sannan mutum ya dunkule rayuwarsa gaba daya ya zama ya koma ga Allah wal ikbalu ala Allah ya durfafi Allah gaba da duk wannan mala'ika zai masa da jundu hamidal imani wa kasar amali kuma da rage buri da rage dogon buri misalin rage dogon buri a yanzu in nan ka ɗauka ka yarda kila ba za ka je gida ba hmm? can yanzu kana fitowa gidanka sai da kace Allahumma antal khalifatu fil manzili Allah ga gidana nan ban kuma masallaci kuma sai abin da ka aikata kuma kai ne za ka taimake ni har zuwa masallacin in je masallacin in rabu da taimakon ka ne in ka karɓi na shi ke nan gidana a nan ka don haka don ba ta kai masallaci ta mutu a hanya gidan nan na hannun Allah to ta kuwa in za ka tafi ko tafiya za ka yi ka taso daga can me sunan garin kuma na ka tafi Eh? fara a ah, kai ba fara ne ba fara babban gari ne in ya fara gari ne kariya ce hmm? Ashe hankali kuma da shi ba zan iya faɗi ba ba mai kyau to da za ka dawo gida ka yi sallama da wasu ko yanzu zan koma kaduna saboda haka nan ga bashin kawa ne ga gonar kawa ne mun yi ciniki ban za a rufa ma kuɗi ba gashi ko kuma wane kai ne shaida in na dawo kaza kai da kaza kai da ba kana sallamar mutumin da zai mutu ba ka ɗauka za ka koma gida ba duk don kwana da kake kana don kwana da wuya ka dawo nan kuma ka tashi tafiya gida shi ma za ka yi sallama wane kai da kayanka gida ran koma kai da littafin ka gina ara zan tafi gida ne kila ba zan dawo ba kai da ban farɗinka da na karɓa ran nan kai ko kalami na ba zan dawo kai ba ni ka faɗi na kai ba ni ka a cikin ban kwana da niyyar ko baka dawo ba ba komai nan ba matsala tafi da kullum kafa yi kullum in ya tuna rana ɗaya duk da ba jaran da zan fito daga ɗaki kenta in fito da niyyar ba ba kuma kowa zai yi kuma cikin karatun nan ɗin yi shi ka nan kaga ban gyara ɗakin ba ba mu sallama da kaza ba duk abin da za ka yi ka ɗauka daren nan kila ba ka da gobe ba in garin ya waya ka ɗauka ba za ka je da safe ba za ka koma kuma za ka sake garin wani daren ba shi ne mutum kasar al'amalin amma wannan aikin ko karuwanci ko noma ko siyan kai wannan dama ba ka saya wa kanka ba ka saya wa al'umma ne masu tasowa rayuwarka ba ta ka taitaɗe ba kana hana wa bayan Allah su yi rayuwa mai kyau ta dalilin dukiyarka ko ta dalilin abin nan ɗinka ta inda kana lahira za a dinga kawo ma sakamakon kana gani sai isa ake son ɗa na gari shi yasa ake son ɗa mai tarbiyya kai kuma isa ake son ɗalibai masu albarka inda duk abin da ta samu musu duk abin da kai dalili aka mallaka duk abin da kai dalili aka gina ka ɗan samu ɗan kamashin asan. Kali kenan ba naka ne ba. wannan za ka tara shi tamkar ka mutu ba wai san kana tarawa ba ina so ba sai gona ka ba za a sai gidan ka ba za a gina makaranta ba burin duniya ne ba yana duka istidadun lil akhirati ne ba na ka nuna yanzu ba san ka gina makaranta ba ka ce kai ne za ka zaka fara wurin ba kai ne za ka zaka kai karatun wurin ba bayan Allah su yi karatu wurin fa'idanta ko kasar al'amali shi ne wal istidada lil mauti da tanadi ga mutuwa kuma ba da hu da abin da zai biyo bayan mutuwa tun daga zaman kabari yadda za a karɓe ka a kabari da yadda za ka rayu a kabarin da yadda za a kuma fita daga wannan wurin ziyarar a tsallaka lahira da yadda artabun da za a filin alkiyama da yadda za a tafi gidan dindindin ko aljanna ko wuta to duk wannan mutum ina ke yin wannan da taimakon malak da taimakon rundunar imani wannan uh, haddace wannan ba zai ba da wahala ba amma dai ma'anan ne ake so ta zauna a zuciyar mutum in mutum zai samu wannan aikin daga duniya ya samu mutuma inda da shaitanu shaitan kuma na nan da ana tuntata ala shaitan da jinda da rumfunarsa min al-kufri da kata biyali su wannan suna haifarwa da minan nafsi al'amara to zidda zalika da kata biyali zidda zalika kenan suna haifar da kishiyar wannan daga rai al'amara kishiyar rai mutu da illa wa kadar sallata Allah subhanahu shaytana Allah ya riga ya sallata shaytan ya tsira su kenan ala kulli ma laysa lahu akan duk wani abin da aka ba saboda shi ba duk abin da aka yi su ba dan Allah ba to Allah ya ɗora shaɗa a kansa ya bar masu aikin da su duk abin da aka yi shi ginin da aka yi shi ba don Allah ba hanyar da aka yi ta ba don Allah ba taimakon da aka yi shi ba don Allah ba ibadar da aka yi ba don Allah ba wani abin da aka aikata shi ba don neman da Allah ba wannan abu Allah ya tsara shi don a kansa abin da lada nan. duk da aka ce hausan kada sabata Allah subhanahu shaitana ala kulli ma laysa lillahi wa lam yurid bihi ba na fi ajin wa lam yurid billahi kenan ba na fi Allah da Allah ba wa lam yurid bihi wajahahu ba a nemi yarda fuskarsa da abin ba wala huwa ta'atul lahu kuma abin nan ya zama ba ɗa'a ne ga Allah ba wadda ala zalika yake ta'ahu sai Allah ya sanya irin waɗannan ayyukan kafan shaidan kaso ne na shaidan in ka duba ya yawan ayyukan da suke kafan shaidan aikin da aka yi shi ba dan Allah ba ba dan neman yadda Allah ba in mutum da zai da hankali yana iya tsoron kwata ba dan Allah ba abokin kuma ya ga irin ta? Zan a raina masa hankali in bai irin wannan ba yana iya gida da dan Allah ba yana iya yana iya abubuwa ba dan Allah ba yau in irin kaya kaza za ka dinga sawa na yana ka ba a yi ka yi kaya mai tsada sai a kai ba masa kai wannan kaya ba na Allah ne ba ba a yi shi don ana neman da Allah da shi ba. Allah zalika ya fita a ku. so mm eh eh ba ka gano ba dan Allah kai ba kai istighfari ka koma yin dan Allah yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana wannan gidan ka juya shi koma na Allah shi fi komai sauki motsin nan da kai ta don neman yadda Allah ta koma don haka shi fi kowa sauki illa in akwai almubazzaranci a ciki ta karye ka daidai ka daidai wacce kake babu almubazzaranci a ciki wannan kaga in kayi wannan ka duk mara miliyan kuɗi da yawa to wannan yanzu ka koma ga Allah duk da akwai kaza akwai kaza akwai kaza ta ka bayar da shi don neman yadda Allah yanzu yi iya juyuwa mutum ya yi addu'a don Allah ba sai ka ga abin nan ya kuma kuma don Allah ba ba ko irin yin akwai wanda zai karatu ya don Allah ba ya ne ina jin gazzali ne mai cewa mun yi ilimi ba don Allah ba ba kuma iya da yin kuma don Allah ba ko wani abu ne da maman ke ce ta ɗauke shi saboda hazikancin bala'insa da aka kai shi makarantar allo lokacin guda duk zara sai malamin ke a bar masa shi ya dinga kulan masa da yara yana ɗaukar in an tara kuɗin taro shi na laraba sai ya ɗan ba shi kaɗan ya dinga cin abinci da nan yake wannan karatu da yake karanta da yara ba dan Allah ba ne ba yana yi ne don cin abincinsa amma da abin ya juyo ya durkusa yi gaba har kuma ƙarshen ka ya koma yin kama. ba ka fata ka ci gaba da karantar da karatu kana karɓa albashi ba ka fata kana fatan Allah ya kawo maka rana lokacin da za ka samu wata hanya ko da ta hanyar takurawa ka dinga cin abinci ta ita amma ba ta wancan ba to haka zai kuma da Allah wala huwa ta'atul wa ja'ala dhalika fi ta'afu فهو يستعين النفس الأمارة أي شيء شيطان من يبتيني جري الأمارة على هذا العمل وكما وانا عيكي والإقطاع وانا كفو ويتقاضى أن تأخذ الأعمال من النفس أنا من كما تقول كل صدمي ويتقاضى ينع وجبر ويعني an ta kuzar amala ka dinga karɓan aiki umurnin aiki ka karɓe shi ne nan inna ka kaga wancan tauhidi ihsani birra takawa ka dinga karɓan umarni daga mutum inna kada ka karɓe umarni daga nafsul amara fadda aluha quwwatan laha sai ka sanya su ƙarfi da rota. sabiya أحرف شيء على التخليف تعطي كلمة أي كان صعبا صوتا لتخليف الأعمال كيف أيضا كلها وأن تسير أن تسير من حدودها عنه كتفير دكتور بالحقيقة هو الله لو جبت فأصعب شيء أظن في الله على النفس المطمئنة فكان بين الأزياء abin da ya fi komo wuyan yiwuwa a wurin rai mutuma inna ta su a amali na shaitan ta ce aiki ko kuɗin da aiki daga shaitan ya za a yi mutum ya yi aiki aikinsa ya keɓe shi daga shaitan ya yi shi don Allah eh eh mutum eh eh eh eh eh wa'annan ire-iren da ire-iren su mutum ya auno wannan abu dan Allah yake yin ko ba dan Allah ba daga inda ya samu ba dan Allah ba kawai sai ce to yanzu lokacin akwai wanda zai iya juyuwa ya koma dan Allah akwai wanda ma bai da ruwa yadda shi yadda shi gaba da hmm. al'amara da haka mutum ya kuta daga shaitan sai Allahumma فهي أحرص شيء على تخليف الأعمال كلها وأي تنيء المطمئنة تعطي قومي وأي كان كيئي أيك تباطئ أيك وأن تصير منه ضدها جتب أيك سكتن شيء جتب فأصعب شيء أبقى إسويا على النفس المطمئنة takalisu amali na shaita ne. mutum ya samu ya kubutar da aikinsa daga shaitan kada dai kafin yadda kuka da ya faɗa ba dan fashi ne ya za a yi a ce ka tsira da aikin ka yanzu a ce maka ka ɗauki miliyan ɗari ta kayan ma hanyar birnin kwari ya za a yi ka tsallakar da su hmm? da gudu za biyar mota za ka samu doki za ka samu ko kudi za ka samu ko a ƙasa za ka hau ko mota za ka hau ai ba za ba a kasan miliyan ɗari ne kuma da ya fi ma escort ɗin ƙarshen ta suna escort ka a haɗa ce da sosai an kai na gangara su ce wayo wayo wayo waɗannan sun fi ƙarfin mu ita kan kalin ne. Hmm? Kuma abin da ake nema ne miliyan ɗari. ko ya kamata mutum ya dinga tunanin yanzu ka yi aikin alheri ya za a yi kai da Allah shaɗan bai taɓa ba ya za a yi kai da Allah al'amarta da so'i ba ta shiga ciki ba ba aikin ba Allah kan da shi gurin Allah don mutum da yana iya zama a rayuwarsa sallah ka yi sallah an karɓa ko shaɗan ya rufa كتب أمنا أم المؤمنين فما تعتوي اختلاف ما يختلفه الشيطان من صلاة العبد هاي كبر الله أكبر سوي يتزوك التغمق كلا من سيتزلسة من يدير da a ce nan inda na kalla gabas ne إلا ɗaga da ce ina cikin halatta kallon tsara saura minti goma ikhtilafun ne ikhtilafun sai shaidan ina cikin sallah ai musamman ko kuma mamu ina duba haka tsakani ah, Allah da iko iko sai da Allah shirya wannan fara riga wannan fara riga wannan tsorowa wannan da kore ko aka koma kan farar aka koma mai jajaja haka sai dan zai kawo maka ran kamar mahun kana tuna Allah kana tuna tilawa kana tuna gaba haza ikhtilafun yattali shi shaitan wannan bai yi ba kusan zai ta kafe ta dauke kuma ka yi da kai nauyi ka yi da kai kasuwar baki ko ta yi da kai gani ko ta yi da kai gona ko ta yi da kai menene karshen tafi ka tsaya kana dibi raka a nawa ne ya ko ka rusa sallar gaba ɗaya rusa aka sai mutum zai yi sallah da ya yi gari ba a da samun sai wani ɗaya bisa a ainihin ba, wani ɗaya bisa wani ma bai fi samu ɗaya bisa goma sai akwai wanda zai yi sallah ya gama ya tashi zero babu komai a sallah tun da sallah iyakacin tadabburin da ka samu a sallah iya sallah ka. Don haka rayin mutsuma ina abin da isi ba ka wahala ta yi aikin nan ya kai ga Allah. Ta kubuta daga shaidan. Fa as abu shi'in. Alan nafsul mutsuma ina. a الأعمال keɓe aiki ne da shaitan wa min al'amarati billahi ta khalifar amali billahi kenan za a ce keɓe aiki saboda Allah daga shaitan daga rai al'amara ana guna da wahala amma sai in an gane shi ya za a yi mutum ka yi sallah ka gama ya za a yi mutum ka yi aiki ka gama ya za a yi mutum ka yi ka ko ka gama ba ka ɓata taimakon ba ya za a yi ka aikata abu da ka shugabanci a yi abu a gama ba ka tafi kana hura hanci ni ne kada sun daga tashi nai kaza nai kaza aikin ka ya rushe ya kace wahala da ka sa a ban za su ɗan ya don haka ikhlasi abu kamar sun yana cewa tsakatsaki na da wahala ikhlasi abu min jami'il ashiya'i ikhlasi amma abu ke ba da shi hmm? eh eh shi na isti'aza yawwa to ya fi karfin shaɗan kenan an da ka gidan abin nan dangana muna wanka juma'a a cewar shaɗan ya zo zai yi wa annabi haya nasiha sai kenan zo yana yi haya ya gane ce matsiya Ya yana zan gaba ba karba ba sai ce ta ma yanzu da ni labari ya kake tsakanin ka da mutane sai gaskiya tsakanina da mutane kada uku ne kala na farko akwai mutumin da za mu bi mu bi mu sa masa farko hatta mu samu dankan shi sosai ya zama namu malam sai ya sutale ya koma ga Allah dinga neman gafara Allah dinga neman gafara Allah har Allah ya gafarta masa duk abinda muka rusa masa sai Allah ya dawo da shi sai ya kora shi akan yadda ke tamkar bai taɓa laifi ba ya ce to wanda mutum su shi ba mu wahala ina ba mu ciwon kai yana wahalar da mu amma fa ya annabi Allah ba mu kyale shi za mu sake komawa zuwa ya mutuwa ba mu barin sa sauran da ya mutu to kaga kenan wannan yayi dai da wannan kai abin ka dan Allah ko da baka fara shi dan ka fara da ya ka juye ka gaba da yin sa don Allah dan ka ana nan kai da kai da to akwai ran da shedan zai barka shi da Allah kullum kana tsaula ranka kana mai da nuna wani abu ya taso kai shiru kai isti'aza kai nafila sai ka ga komai ya dawo ma kiliya kan tsala abun ka wani abun ma ka bashi sai bayan kwana ba sai ka ga ka dawo daidai yadda ya kamata abin da aka yi maka ma ba ma laifi ne ba to shi ke wannan shi zan wahala amma akwai wanda yake motsa kanin murhita mu kare kwallo a hannun yaran ku wannan ya jefawa wannan wannan ya jefawa wannan don da ba kwallo wannan ta zamani ya ko sun san hausa muna da kwallo muna da samaula akwai kwallo kuma da ake yi na ƙangare da ruwa din nan kuma za su doke shi da sanda ya tafi rau ba a ƙara yadda za a ƙara abin da yadda kake ƙarawa tun farko muna ƙwar haka dai ɗan kwallon da ke cin wahala sai dai shi ma yana da ƙarfi bai fasuwa kamar kwallo a hannun yaran ku wanda mun gama da shi ya tare mana maka ya farkar da mu daga kansa ya gama da ransa almatuma inna ba mu kai damuwa da shi amma wanda ke samu da wancan da aikin alheri mu fatar ya dawo mu fatar ya dawo idan misalin ba ka ma kwatanta aikin alheri ba ka ma kwatanta ibada ai ya dan ba zan shi da kai ya riga ya huta amma shi wancan tsintar da ake so sai ya gyaru wanda da ke sai an gyaru wannan da shi muke bugawa shi ne abokin faɗan shelan ita akwai kashe na uku irinka waye annabi haya so irinka irinka ba ruwanmu da kai da ma Allah ya riga kare ka ko kula ka ba mai amma abin da ka yaro da sun fi hai da shi kawai ga ko ina ba duk da haka bai hakuran ba to kaga nan ne wancan martaba ta farko nan har ka mutu a haka ba ga a ainihin abubakar har zuwa mutuwarsa yana cewa yana jin tsoron makawan shi a yanzu bai san makoman shi ba ina ta neman kuma yake ina ta neman gafara aikin alheri na waye haka da ya da aikin suna alheri umaru yana fatan roƙon allah da yake ya samu fiski fiski sai da zunubi ba ya A abin da zunubinsa da ladansa sun yi daidai Abdullahi ɗan Mas'udu yana cewa inda kafarsa ta dama za ta saka gidan aljanna ta hamuna waje daga aljanna da Allah zai sa yi tsayar da shi kan ki tsaya ɗan Mas'udu idan ya tsaya me kake so a yi baka zai ce Allah ka mai da ni ƙafa. don ba mamaki sun ke aljanna kila akwai sauran wani rikici da ba a gama ba ake bauta baya kila sai ta bauta tukuna ya ni a mai da ni ƙafa kawai don mutum Hmm? Oh, malam duniyar nan ba zaman ba na bai bai eh suna ba mu tsoro malam duk mai hankali in bai ba mu karatu na wallahi malam muna cikin hatsari yalayi eh sai dai ikon Allah wallahi sai ka wallahi malam kawai sa'an abin din can da aka sai ina kana tuba to gaba kiɗa an gyara ma aiki komai ya dawo yadda yake garam illa ya kace mutum bai gani an karɓin ko ba ba shi ne zai kullum mutum ya zauna cikin tsoron nan. Sauki warraja wannan zai sa ilimin kana ga za ka kama za ka kama ka san ba ka sakafi ba ka gajiya ba ka jin yunwa ba ka jin da cikin da ka kusa wa in ba da cikin lafiya ka wuce to haka wannan kan mun gode wa Allah da idana tudan nan wannan tudan nan ba karamin cin ce da Allah idana ba da shi ya buɗe tuban ba iyaka sai dai ranar da mutum zo gargara lokacin da ran mutum ya zo makogoro da gina ba ka bantu ba na'am hmm. ba komai ka zo da ilan makaranta muke yi Thank you.

aka yana yawan yana yawan sai kuma tsada to ta ce don tuwa da yi. ai dama baka gani ta aka ce mutum kullum in za ka malamai a duniya suna da yawa, amma malaman Allah tamkar kibiri ce. a kibiriti nau'in zinariya ne a kibiriti a iya bincike daga kibiriti a zinari shi fi tsada a wurin awon sama da to malamin addini tamkar kibiriti ne a zamanin su ibn al-qayyim ne tsammanin ga yau kuma da kibiriti kuma dai a ce to da bai Allah ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati hadisin nan da kada ya taɓa ba ka rai ba amma ba dan haka ba tun da aka ce a zamanin irin da yana cewa malamai a zamanin illa ne na Allah ka kaɗan su malaman Allah kamar kibiriti ne sai a gama kamfanin hakan zinariya gaba ɗaya dan kibiritin da suka taru bauta karatu da ba sai to idan ka samu irin wannan kai riko da shi dan ba zai raba ka da wannan ya gada na duniya wanda hatta karan kanka rayuwa kafin fi ma a sauƙi kafin jin daɗin ka. don lalai ne wancan dole duk inda ka zauna ka fita ko gidan ka kankara kai masa zane-zane kai masa menene to idon mutane kada ya ka. mun idon mutane kada ya ka. wannan gidan wani ka mafa wannan da kuɗi ah, to duk duniya da maza da kanka ka tona kanka a cikin jama'a amma ka tsaya ka sai da za ka za su gadan halittar za ka kalla ana cewa idan ka shiga majalisan annabi in ba magana ita ba ba ka gane shi ka zo ka zauna gaba ɗaya ka duba kayansa ka dubi mai wannan kaya sai ka gaba shi ne ba ka dubi mai wancan kaya sai ka gaba shi ne ba sai ƙarshe ko duk irin wayon ba ƙauye na irin ya gano wani malam ƙarshen da sai dai ƙara yace da Allah salamu alaikum ina dan Abdullahi ne sai ce ma gashi can wai don Allah kai ne dan Abdullahi ke ni don Allah zan tambaye ka tsakani da Allah saboda Allah wai Allah ne ya yi sai Allahumma na abin da muke rawa ya samu bai neman bambantuwa daga cikin jama'a idan ana aiki irin aikin musulunci ba ka bambance manzon Allah da Bilalu da Abubakar da umaru ba ta bambance su yadda wancan zai gurgino tubali ya mara bara ya ɗakko ya kawo masallaci a ajiye za a ɗora gini haka annabi in an saro sake wannan tawace ku ɗora min inda na ta kuma idan ana kuma abin nan hatta misalin haka ce a ɗauka nan kwallo da kan za a gina daga nan a ce daga dacin wanda can zuwa nan zuwa nan zuwa nan da kuma filolin da masallaci za mu sake sabo ya ce da kai da kai ko talatin a fi nan ka zan ku filan da mahukaci rami ne talatin in maza ko rijiya da yi masallaci a dinga rijiyoyi ai na masallacin yake zan ko rijiyoyin abu ake nufi faɗinsa ya tashi ya kai da nan zuwa can daga nan zuwa bayan jarabin zuwa nan haka ce ta ramin zuwa kafa ya ce to kai da wani da wani ku ne na da wani da wani su kuma can su ashirin kan ma su talatin nan su kaza nan su kaza in an gama su to manzon Allah da wani da wani zan Allah ko kuna nan kada hatta ma shugabancin aikin aka ba wani ya shugabancin aikin kuma za a yi masa da'a kuma a ciki za a samu mataki, illa a haka shi ne shugaban idan aka samu wani abu ya gagara a ciki ba za a yi ba umarnin annabi ba sai an dawo ogan aiki ya kai ilimin sa ya kare sai ya da ya ce turan kai daɗe an samu matsala a wuri kaza ko me kake gani za a yi daga nan annabi kamar yadda aka yi a daga nan annabi ya fito daga tin ɗinsu da zai je tim ɗinsu salman saka duba ga wani dutse ya fada tawaye ni an da shi sai dai wuta ta tashi bai ƙwatarwa to shawara dai kafin ka yanke hukunci kuma a dagaye ko a ita ciki ko a dagaye ta haka a ƙara menene yake ba yake amma mu je in gani yake da ciki ya kalli dutse yake mai kuma ka diga a yadda daga ya tsora wa dutsen nan malam sai yi sassa zai saba dutsen ya fashe ya ce awo mun ma ce mun gama da america ce dukan tsarkos ɓangare ta harisu ya kwanta dama ko ce harisa saboda haka na na kallo gari kaza na kallo gari kaza nan mu ba su kai suka ce ka ji mutumin nan don Allah bayan muna nan muna cikin tsoron a Madina gita mun ci America mun ci Rufiya. Ba ga wannan Rufiya. Idan kuma su waɗanda suka yi aikin sai da suka ce Amerika sai da suka ce Russia. Sun da sai da suka kwace fadan Herakal. Suka kake suka ƙarar da gwamnatin yadda jirar da sai da suka aka baje su su ba su ba dalilin su don su ji tsagarin cewa nabi. To haka wannan su ne ainihin abin da ke ba ka bambance manzon Allah da wasu. Ka kenan wannan waɗanda suka rarraba ka da wannan kaya na jinwa fitin mota mai kama kaza mai ne kaza su ne na Allah su ne kibiriti ka zauna da kibiritin ka hankalin ka kwanta kai kan ka sai kafi jin daɗin bacci za ka wuce da za a ce wani ke nan ba za ka shigo cikin jama'a ba za a taso yi kanka ba ana nuna ka a naji wani ke nan da ka wani na alheri ya fi ma kamar lafiya inda za ka lura in mutum zai lura da wata rayuwarsa da wannan za su sa a bambanci ne zuwa الله الموفق والنشيد إلى مك هنا وجد الثلاثة فأصعب شيء على النفس المطمئنة تخليص الأعمال من الشيطان ومن الأمارة لله keɓe ayyuka domin yadda Allah don fuskar Allah daga shaiɗan, daga yin aiki saboda shaiɗan, daga yin aiki saboda rai an amara ta da soyi falau wa sala minha amalun wahidun kama yanbaghi la naja bihi al-abdu ba ya ikhlasi gaskiya ba ibadu da cin jinrin amman ta mai karfi Falon wasala amalin amalin min minha da aiki tsaye hak daga ayyukan nan zai kai da Allah kama yan da la naja bihil abdu wallahi da bawa ya zaida aiki ɗaya a ce Allah ya karɓe shi ya tsira daga shekan ya tsira daga rai da suke gaske wallahi da ya tsira daga azaba mutum na fara ɗaya ka kai sama da ka yi sa Allah ya karɓa duk ayyukan karafin karɓo ya zama babu da suke babu amara kafan shaɗan a ciki babu wani gigi da kai shi Allah ai zuciya ike kallo ko ka kwana daji ko ka ɗauki masara ko ka fari masara ko ka tara masara ko ka yi nene ne abin da kai sai ka inda za ka samu guda ɗaya masara ta tag da ka tara don neman yadda Allah da ka tsira. Ta shallake shaitan ɗin nan, ta shallake rai al'amara su da su'i, wallahi wallahi da bawa ya tsira. A rubutu ne, la, rantsuwa ce, na jabihin abdu. wannan ko ba zai kara mana zai kara mana karfin gwiwa mu yi tattalin ayyukan nan sai bakin baban kamar wani zai tsallake sai tun da ka tsako yanzu ka dubi yadda masu kawo kasa da waje shi wani zai da kayan aka kyakkyar sai da ya zama sai sai ka rasa wani yanzu da ya sake tura wani a cikin wancan da zai zai ƙarshen sa sai ya samu ya farce kayan sa wannan da wancan kayan sa don haka nan mu tun da zai mutum bai kwasa ba a neman kuɗi ya yi a kwasa ya gina a kwasa ya sai ya fara a kwasa ya yi ne mai aiwa ne ne ya so ta laifa can ya so ta laifa nan a haka sai ka ga zama wani abu mu za mu fita tsakanin da shaɗan ɗin nan. ai ta aiki ai ta aiki babban abu mu san da shi mu san muna da wannan maƙi kuma wannan aiki mai ke batawa. da duk da zai ka san duk wannan ka san dai wannan da kake da kuma eh, shi ɗan ɗin nan ka san wannan wurin nan mai jinyawa mutum ya san da waɗannan matsa da suke kewaye da shi wannan shi ne kana yi kana yi duk da ko da ka kai kana shakka shi da ana yau bin kayan a biya ɓata shi walakin amatin amara sai dai ita wannan abin da take hukunci ta amara ta yi fafar take ba za a yi ba ita kuma abin da amara ba ta so ikhlasi inna abatil amaratu wa shaitan shaitan sun tare anan nan nasu ta tare ta nan nan shaitan ya tare ta nan in kai aje aiki kuma da inda aikin zai yi ya samu yanzu. Kun ga isa kawai ga malamai da dama suka bi littattafai musamman don yakin shekar. a duba gasatul lahafan an bata yi da shaitan wannan sa dai kawai wata yi talbisa iblis zai zai fikir na iblis inda ya samu wa'annan ya musu gazo da fikiri ya samu wa'annan ya musu gazo da fikiri ya samu wa'annan malamai ya musu gazo da fikiri ma da ta qur'ani ya musu gazo da fikiri yan fikiri ya musu gazo da fikiri yan hadisi ya musu gazo da fikiri yan masu karatu ya musu gazo da fikiri ce kan ai aikin sama ya fi akan malamai ba ku ga ko gururi ba gururin malamai aka ga wani gururin su al-ubadu ya fi da abatil amara wasu an yada a laha amala ta bar wa mutuma inda wani aiki wahidan guda ɗaya su da yin Wato misalin duniya yana tare da kowane mutum guda ɗaya. Abin da kake so za ka yi suka sai a kafai. to ba kai ba ranka mutuma inna ga yadda take so ta kasance ta samu aljanna al'amara take ba ta isa ba mala'ika na taimakon mutuma inna shekan na taimakon al'amara kama kala babul na kamar yadda wani daga cikin masana yake cewa masana Allah masanin kansa masanin Allah mutumin masanin ranka da wanda isan kansa ya san Allah wanda isan Allah ya san ranka wanda isan Allah da kamala ya san ransa da na ƙasa abin da ke cewa wallahi لو أعلم أن لي عملا واحدا وصل إلى الله لكنت أفرح بالموت من الغائب يقدم على عقله kun san Allah da ma suka tere sun eh, wallahi wallahi wallahi zai yi Adamu, in da na san Allah yi amalan ina da wani aiki wahidan ɗaya tak aiki wasala ilallahi ya kai zuwa wurin Allah Dan bai ɓata shi ba ne ba ta ɓata shi ba la kuntu afu bil maut da na fi komai murnar mutuwa da na fi murnar mutuwa daga komai min al-ba'ibi daga wanda wanda domin ya kaddamu a hali da ya zo iyalinsa da ya fi murnar mutuwa ta da fa da dai an riga an yi kiliya can har wani meye kayan ka ya shiga cikin akawun ɗinka ya je wajen Allah Allah ya karba وقال Abdullahi الله بن رضي الله عنهما لو اعلم ان الله تقبل مني سجده واحده لم يكن غائب احب الي من الموت وانت بعفديك بيانا وقدم عمرني إذا ما أن الله تقبل مني سجدا الله يكرمني سجدة بداك يا رك in har Allah ya karba shi kenan ya kun ghaibun babu wani wanda baya nan a ahabbu ilayya da nake soyayya a gare ni min al irin mutuwa mutuwa ba ta nan amma ina fatan zuwanta ina son zuwanta da an karɓar min sajada daya innama ya taqabbalu Allah min al-muttaqin sai Allah na karɓar ibada ne daga masu takawa ya kuke gani a ƙur'ana ya isa ku Allah ba mu ikon aiki da wannan Allah ka zaunan mana da karatun nan Thank you. شي شيطان بقى شي توفيت اللي أمارة مثال أمارة بتفهموزوها بشين يريد يا أولي فأنا خمو الموكيني خمو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أدننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين